ka gamsu da abin da ya gaya maka to kai amfani da wannan yanci ka zaɓi wanda ya kwanta maka kuma gurin zaɓen nan ka yi ƙoƙari ka kiyaye a irin wannan tsari shi sa aiki na ƙungiyoyi irin namu na ngos suke da tasiri domin wayar da kan mutane wani zai jira shekara hudu yana jiran tsarin demokaradiyya ya ƙara dawowa ya yi zaɓe amma sai a zo a yi zaɓen nan ya sha rana ko ta sha rana gurin karɓar katin zaɓe ta sha rana ko ta ya sha rana gurin kaɗa ƙuri'a amma ƙarshe ƙuri'an nan a lalace za a je a ƙirgata ta hmm. domin alƙaluma sun nuna zaben da aka yi na shekara ta 2011 lalatattun ƙuri'u da aka ƙirga na 'yan najeriya hmm. kimanin miliyan uku miliyan uku su ne ƙuri'un da suka lalace saboda mutum bai tsaya ya yi iya ma yadda zai zaɓen ba kaga wannan wannan yancin naka kayi asarar shi waɗannan ƙuri'u da suka nuna latattu ne guda miliyan ɗaya da dubu ɗari uku yawancinsu sun zo daga wani ɓangare ne arewacin najeriya ne ko eh. kudancin ƙasar duka duka gaskiya mm. saboda ita jihar da ta fi mm. invalid vote daga percentage amma mm. percentage na masu ƙuri'un adad ya ne percentage kaso na masu din eh. ah, da suka fi kawo invalid mm. daga kudu ne i think a can south east mm. so amma arewa ma mun ba da gudunmuwa so amma kamar maganar da ne tun farko kira ne ga duk ƙasa mm. 'yan najeriya a kula sosai zaɓe na da muhimmanci in ka yadda za ka yi zaɓe to ka je ka karɓa rijista ka je ka rijista ka je ka karba ka je ka kada ƙuri'a gurin kada ƙuri'ar ka kula sosai ka kada ta yadda zai zai abin nan shi sa muke ba da shawara idan ka kada ƙuri'ar ka haka kada ka ninke ta haka domin idan ka ninke ta haka za ta je ta taba alamar jam'iyyar kasa to an fi so ka ninke ta haka sai ka je ka saka to ka gan ka ninke ta haka ya zama cewa ko da wannan ink din da zai taba wani guri mm. zai taba shi logon jam'iyyar da ka zaba so diddai kana da ka nuna alamar ra'ayinka so zaɓe gaskiya yana da muhimmanci sosai ah, ina so ne in ɗan ɗora mm. wani abu akan mm. abubuwan da suka faɗa <laughs> ah, mai muhimmanci magana ta gaskiya don ah, abu ne don muke daman don mu taimaka duk gaba ɗaya kanmu malamai da yawa ina so in yi magana ne a bangaren addini mm. don mutane su daɗa fahimtar muhimmancinsa akwai malamai a baya da yawa da suka yi kuma kai ma yanzu in ka auna bisa yanzu kamar abin da barista ya faɗa za ka ga muhimmancin zaɓe yana da muhimmancin da za ka iya sa shi a wani jigo ne na cikin tafiyar da rayuwarka ta addini saboda yanzu misali babban muhimmanci kamar yadda barista ya faɗa abin da zai danganci lafiyarka kai cire ma wa'yancan abubuwan da dabarar sai fada shi kansa addinin naka kare maka haƙƙinsa ka tafiyar da addinin ka cikin lumana da kwanciyar hankali sai ka zaɓi mutum ingantacce nagartacce wanda zai iya kyale ka a will ɗin ka yi addininka yadda aka ce ka yi addinin nan naka saboda kaga kenan abin da ke so nuna muhimmancin shi da muhimmancin zaben yana tafiya da ka saboda in ka ɗauko in kana ganin sa bai da muhimmanci baka damu ka yi shi ka ka yi shi to za a iya samu a zaɓi wanda kuma zai iya zuwa ya ce ma ba za ka yi addinin ba so kenan muhimmancin da kuma ba wai ga mu musulmi ba har su kiristocin duk inda suke zaune a najeriya ai a kwandin tsarin mulkin da kuma wanda zaka zaba duk sai ya kare wannan bangarorin sai ya kare kirista sai ya kare musu kai wanda ma ba shi da addinin a karazu ba yake a matsayin na dan najeriya tunda yana da yancin najeriya wannan da zaka zabo din shi zai kare ma haƙi so kaga da wanda yake da addini da mai kirista da musulmi da kowaye lallai muhimmancin zaɓe yana da muhimmanci a rayuwar mu ta dan adam da rayuwar mu ta zamantakewa ka dauki zaɓe wani abu ne wanda so da abin da yasa nake yi ina kasuwanci bayan ƙungiyoyi da nake yawanci da yawa mutanen mu 'yan kasuwa suna yawan ganin cewa ko kuma suna yawan faɗa ai ko na je ne zaɓe ko ban yi zaɓe ba ai wanda ake so shi za a a'a ai ka fita ka yi zaben ai wannan zaben da za ka je kai shi shine zai tamanin din waye zai rashin mai yiwa rashin kinyin da kai ka tattare baka ba shi muhimmanci ba shine za a je a dora ma wanda bai cancanta ba domin kuriya ka guda ɗaya nan za ta iya sa a canja wancan din a kama wanda ya fi maka alheri to gaskiya jama'a ina so ai magana da kwamar ya taso samu rai ta cewa mutane su daina wannan tunanin saboda tambayar da kuka ita muhimmanci ta me muhimmancin zaɓe so aka jama'a su gane addini ne zaɓen nan ba <laughs> to a gaba kaɗan zan zo yadda mutane suke tunanin ko kaji yi zaɓe ko baka yi ba akwai wanda za a kafa zan dawo kan shi to amma a cikin bayaninku da kai da comrade kowanne sai da ya taɓo kundin tsarin mulki mm. shine zan koma kan barista mm. shin a cikin kundin tsarin mulkin najeriya akwai inda ya faɗi shi wannan zaben da muhimmancin shi shi zaɓe kan shi eh a kwarar da gaske a kundin tsarin mulkin najeriya ya yi bayanin zaɓe akwai sections da dama a cikin kundin tsarin mulkin najeriya waɗanda suka yi bayanin zaɓe amma a dunkule abinda nake nufi a dunkule sun ba da dama cewa za a zaɓi shugaban ƙasa zai tenuwa kaza zai yi lokaci kaza a ofis kuma yana da aiki kamar haka kaza kaza kaza da mataimakinsa da gwamna da kaza da duka yawancin mukaman da suke a gwamnatin tarayya da kuma local gamman daga gefe to amma wanda ya yi a abin da ya yi cikakken bayani akan yadda za a yi zaɓe ma'ana ba wai suwa abin da nake nufi shine kundin tsarin mulki ya yi bayanin zaɓe ne hmm. cewa akwai zaɓe hmm. akwai wannan zaben da ya kamata ya bayan shekara hudu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ka gani to amma kuma a shi inec law ma'ana kundin inec act din shine shi kuma yi bayanin yadda za mutane su yi wannan zaben yaushe za su jira wannan zaben ya zo sannan kuma yaya za su yi zaben za ka a takaice wayannan abubuwan guda biyu bangarorin nan guda biyu su ne suka bawa wa 'yan najeriya dama mm. da ikon yin zaɓe a dukanci to bari yi katsalandan in shiga hurumin <laughs> shari'a <laughs> da izinin eh. girma barista eh. ya faɗi wasu abubuwa guda biyu mm. wancan ya yi bayani a dunkule na maganar shi mm. a kundin tsarin mulki sai kuma yi maganar kamar electoral act da ita ake yin ta duk lokaci-lokaci so kaga wancan da yake a dunkule wannan act ɗin da ake yin shi duk kusa lokacin da za a yi zaɓe mm. shine kamar yake bayyana wasu dunkulallun bayanu a can misali idan ka duba electoral act na shekara ta da goma mm. wacce aka yi ta wacce za ta tabbatar da sahihancin zaben shekara ta 2011 mm. za ka ga ba ita bace yanzu ta 2000 na zaben 2015 an dan mata wani gyare-gyare ita akan caccanza ta eh, ita akan dan yawa sabanin yawa yawa saboda ai akwai abubuwa yanayika da sauransu wanda za su iya canja saboda canjin zamani a misali watakila zaben 1999 da 2003 da har 2007 ba a tunanin amfani da na'ura mai kwakwalwa waye-waye kaga irin yanzu kuma an taho ana maganar kati na dindindin ba za a yi amfani da temporary eh, kati ba ana maganar hukumar zaɓe za ta yi amfani da na'urar card reader kaza kaza kaza kaza to duk wannan yanayi na canji yau da gobe shi yake kawo ita electoral act ta rinka caccanjawa ko da ko waccan doka da ke cikin kundin tsarin mulki bata canja ba ina neman afuwan mai girma ba sai dai fasarori <laughs> eh, da ake iya samu eh. to wasu kuma suka yi kirarin wannan caccanzawan da ake yi mm. yakan zo ne da yanayi ko na magudi da wasu idan suna ganin za su yi amfani da shi don su ci zaɓe haka ne ko kuma ba haka ba ne a ai ko da yaushe ana wato abin da ake so ya tabba zaben nan akwai bangarori da yawa na farko akwai mai zaben mm. na biyu akwai shi wanda za a zaɓa wanda za a zaɓa a nan za mu iya kallon shi a matsayin jam'iyya na uku akwai wanda zai shirya zaɓen sannan na hudu akwai wanda zai tabbatar cewa wa'annan dinnan kowa ya yi ai abin da ya kamata cikin lumana da kwanciyar hankali so dole a zo da wani tsari da zai sauƙaƙa wannan al'amuran aikin kowa idan aka zo aka ce shi dalilin ah, da aka zo canje-canjen nan mm. shine idan ita hukumar zaɓe ta ce misali kati na dindindin mm. wanda watakila a zaben baya ba a yi amfani da shi ba mm. watakila akwai wasu matsaloli da ta fuskanta wacce take ganin cewa inda da akwai wannan kati na dindindin din mm. da waɗannan matsalolin za su yi sauki. To a nan dai shi canjen arkan kawo shi ne saboda a inganta yanayin tsarin zaɓe. watakila saboda matsalolin da aka samu a baya. Bayan ingantawa, ai zaben da yanayin zaben da wurin da ake yin zaben ai canja yake environment mm. na canja mu ma muna canjawa yanzu ka kura misali wani canji da aka zo da shi ike eh. zuwa lokaci lokaci mm. kamar yadda muka yi magana a ba ai duk shekara kana samun wanda yake cika shekara goma sha takwas gaskiya ne sau <laughs> eh? da saboda haka kaga shi an bar shi a baya hmm. sanda aka yi wannan zaɓe misali 2015 ko kuma wanda aka yi na 2007 hmm. bai cika sha takwas ba amma da aka zo aka taho na 2011 ya cika sha takwas saboda kaga ya shigo cikin tsari saboda ka sai an ba shi dama saboda ka canje-canjen hmm. suna zuwa ne based on yadda ƙasa take samun kanta kuma ainihi kamar yadda muke ta nuna muhimmancin yin zaben nan wanda fa za su yi ma canje-canjen ma fa zaben su kake hmm. tunda duk wani act din an yi barisa da hmm. kujeraka ai ana kai wa majalisa hmm. ana wa'anda ne aka zaba su duba su ga yayi daidai da yanayin da mutane suke eh, saboda haka zancen a kawo tunanin cewa ko ya canje-canje yana kawo magudiya a inganta ne kamar yadda kwamar ya faɗa da ba a da pbc ba mm. sai kamar aikin haji mm. da ake yi mu a nan duk sanda aka gama aikin haji ana tattaro gundarin yadda aka yi shi mm. sai aka yi hukuma sai ta zauna sai ta ga in mun canja mun yi kaza ba za mu samu matsala da ka samu a kaza ba in mun canja mun yi kaza sai a su rubuta sai su tura kuma su ce to suna neman approval na a yadda zaɓe na gaba zai zo a yi kaza mm. domin an yi waccan matsalar ta ba za a warware ta to amma ina so ɗan yi ƙarin bayani akan wannan batun na caccanja wannan da ake magana yawanci dokokin ne suke canjawa mm. kuma shi ma canjin da ake samu mm. baya da yawa sosai ɗan kaɗan ne kuma yana da alaƙa ne ta fuskar yadda a hukumar zaɓe za ta gabatar da aikinta da kuma yadda masu zaɓe za su yi zaɓe da kuma wanda zai ɗan kawo wani abubuwa da zai ɗan tattoshe wasu baraka da da aka samu a baya amma misali kamar batun cika sha takwas dama na yi dindindin yana nan dole za a sake rijistan mutane saboda an san cewa mutane suna daɗa cika shekaru wasu suna tafiya wasu suna daɗa zuwa sannan kuma a dole ne mutane su rika samun kamar tunanin cewar a zaɓe caccanja dokokin ana iya yinsa domin ya wasu mutanen su ji a gamsar da wa'ansu wa'ansu kuma a watsar da su misali a wannan karan akwai batun sake yin akwatuna na zaɓe a arewacin najeriya ma'ana kamar duk mazaɓa da take da mutane da yawa <clears throat> ƙa'ida akwatuna an ce mutum 500 ne to amma mutum 500 suna samun yin damar yin zaɓe a lokacin da aka saka a wannan zaben shine inda problem din yake mutane za su zo su bi dogon layi tun safe kafin jami'an zaɓe su zo a ce an fara zaɓe watakila sha ɗaya sha biyu kafin a fara zaɓe a gama da hodles ɗin duk da suke cikinsa lokacin ya yi nisa har lokacin zaɓe ya tashi ƙarshen ta mutum ɗari biyu ɗari uku ma ba samu damar yin zaɓe kaga kawo wannan gyaran idan da inec ɗin ta kawo shi ba ƙaramin a ci gaba zai kawo ne da zai ba da mutane damar zaɓe ba idan kana duban yan takarkaru ko kana duban yadda siyasa take motsi mm. za ka ji kamar zuciya kowa sha wannan zan je zaɓe mm. Mm. amma kuma outcome na result din voting din da mutane suka yi sai gan shi very low yayi ƙasa barista shi wannan gyaran an kawo shi ne ko kuma ana yunkurin kawo shi ne ana yunkurin kawo shi ne kuma wasu dalilai na gwamnati suka ga cewa bai kamata a kawo shi watakila zai kawo ko tarnaki ko mm. rashin speeding abubuwa ko mutumancin wannan ne ta kuri wani bangare kaga wanda yake gefe mm. Mm. dole zai rika tunanin wani abu daban yana ganin kamar ga dama da zan yi zabe na minti goma in tafi sai na bi layin awa biyu awa uku to kaga zai fara tunanin barista alhakin waye kawo wannan canje canjen wannan alhaki ne na INEC alhaki ne na hukumar zabe ta kawo wannan hmm. canje canjen saboda dole ne a raka duba yanzu misali duk inda ka san akwati da hmm. har yanzu tana nan years back hmm. ba sa canja wannan akwatin ko a gurin da ake zaben an share an yi makaranta an gine-gine za a ga still akwatin dai tana nan sai dai watakila a canza kala akwatin ko ta roba ko ta kaza da sauransu hmm. amma akwatin tana hmm. kuma mutanen unguwar da irin suna hmm. na so wannan shi ne zai dan canje-canjen da kamar comrade yana so zai dan eh, karin bayanin da ya yi maganar watakila an fara zaɓe mutum bai samu damar kaɗa ba saboda lokacin da aka so a tsari yanzu na hukumar zaɓe akwai lokacin fara zaɓe amma babu wani lokaci takameme da aka ware na cewar in karfe kaza ta za a rufe zaɓe abinda doka ta ce shine har sai mutumin da saboda kasan za a fara tantancewa so idan aka tantance komin tsayin layin sai an tabbatar mutum na ƙarshe da aka tantance a eh. kan layin nan ya kaɗa ƙuri'a ko hmm. da ku ƙarfe no za a kai matuƙar an tantance shi yauwa za a ce yauwa ƙarfe uku ƙarfe hudu da hmm. sai a ce lokacin rufe rumfunan zaɓe ya yi za a hmm. fara ƙirge yanzu tsarin da hukumar zaɓe ta kawo shine in dai an tantance mutum a wannan akwatin to sai wanda aka yake na ƙarshe a kan layi mm-hmm. ya kaɗa ƙuri'a shi wannan lokacin shine lokacin rufe wannan rumfar mm. ko da kuma dare zai shigo ko da ku dare zai mm. in dai an tantance shi mm. kuma duk waɗanda suke kan layi an tantance su so kowa sai ya yi zaɓe a cikinsu domin kuma zaɓe ta tabbatar da mutane cewa kowa za a bashi yancin shi ne ya zaɓe sai dai ko in mutum ne shi bai je ya ce zai zaɓe ba. Mm. Mm. to a comrade gashi ana ta kawo a canje-canje dai don a ga cewa kowa ya gudanar da hakkin shi mm. a yadda ya kamata ba tare da yana tunanin akwai zalunci a tattare da hukumar ba wasu kuma sukan yi gada a wannan lokacin lokaci ne da za mu yi amfani da shi mu tada tarzoma shin hakan daidai ne kuma me yake jawo a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da irin wannan tarzoma ta taso to zaɓe cikin kwanciyar hankali gama cikin kwanciyar hankali shine babban nasarar zaɓe mm. ah, zan iya tunawa na ɗaya daga cikin wanda suka samu dama suka je ƙasar ghana a shekara ta 2012 suka sa ido a kan zaben shugaban ƙasa na ghana da sauran kujeru da aka yi mm. na tawagar 'yan kallo ta duniya aka tambaye ni me yasa zaben ya nasara abinda na fara cewa shine dukan masu ruwa da tsaki kowa ya fahimci a rawar da zai taka kuma ya taka ta yadda ya kamata hmm. shi yasa zaben ya nasara maganar ta da tarzomar zaɓe idan ka duba za ka gani cewar so da yawa wanda ya da tarzomar hmm. ba shi kadai ko kuma ba wanda ya sa shi kawai yake shafa ba har wanda bai ji ba ya gani so ta da tarzoma zaɓe tana da alaƙa da cewar 'yan siyasa sun fahimci cewa abin da suke so ba shi za su samu ba domin ko da yaushe su ake nuna wa ɗan yatsa cewa su ne ke tada to yayin da duk aka fara tunanin cewa ta da tarzoma zaɓe hmm. to lalle lalle an kawo hanyar da za a targaɗar da zaɓen kuma akwai dalilai da ke kawo haka da yawa hmm. su 'yan siyasa su aka fi zargi amma wasu lokuta su jami'an zaɓe da su jami'an tsaro hmm. su ma idan aka ga alamun cewa suna yin wani abu da ya bambanta da abin da ya kamata su yi na cewa su suna tsakiya hmm. kada su fifita wace jam'iyya akan wata jam'iyya so a yayin da 'yan magoya bayan wata jam'iyya suka ga wani alamu haka so ko da ba 'yan siyasan ne suka sa su ba su za su iya kokarin su a tada zaune tsaye to kaga idan dai muka dawo magana ta ta baya cewa ta da rigiman zaɓe yana da alaƙa da cewa ɗaya daga cikin manyan masu taka rawa hmm. bai yi abin da ya kamata ba so wannan ma laifi ne babba hmm. a cikin tsarin gudanar da zaɓe kuma yana kawo zaɓen na ƙasu kuma duk wanda aka kama da wannan mm. akwai tsari sosai na tara da hukunci mm. wanda za a iya kai shi gidan yari da sauransu mm. to kafin mu zo mu ji a hukumance wani hukunci ne ya kamata a ce yana kan wanda ya tara tarzoma a barista barin tambayi abdulkadir shin ita kuri'a takan zama yanci ne na mutum ko kuma makami ne a hannun mutum